لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم amma ba'du dan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati yammacin alhamis muka haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin ta littafin riyadu salihin yau ma kamar kullum insha Allah da shi ne za mu yi akan karatun wanda ya gabata satin da ya wuce to illar da annan dai sai an ba da likeci wai karatu shekaran jiya malam muhammadu jabi to ba mu yadda ya aji eh hadisin dogon hadisi na'am an shige shi shi za a tashi dawa mm. masha Allah to insha Allah kamar yadda aka saba sane na za a yi an yi karatu na hadisi na 522 da biyu kuma an kai karshen shi yau insha Allah za mu tashi hadisi na 523 haka cewa an abi abdullahi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma an samo daga abu abdullah wane ne ake cima abu abdullahi shine aka ce jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi ban sahabin nan da yake na yana daga cikin masu yawan hadisai yana daga cikin almukisiruna min ahadisin rasuli sallallahu alaihi wasallam jabir abdullahi dan umar abu sa'idin al abu huraira a shugabansu sannan abdullahi dan umar suna kai kusan mutum bakwai to jabir da abdullahi yana daga cikinsu in ka zo babin hajji za ka iske mafi yawan na hajji shi ya ruwaito su daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce ala ya ce ba sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon allah ya aike mu manzo Allah ya aiki sahabbai matsayin ayari ya ka aiki su yaƙi ko kuma ya aike su samame abinda ake ce masa mame kai hari ga wata dukiya wasu makiya harin jaya a kan lokacin da manzo Allah makka ya shi zama ya yi hijira ya koma madina mutanen makka sun wahalshe shi da sabon kahin ya bar hijira kahin ya hijira sai da mutanen samahiya suka hijira suka koma ethiopia makka ba ta zaunuwa tsakanin an rotsawa ne na an bugiwa ne an korewa ne daga gida sai su yi hijira su koma can kasa habashi har shi kansa aka yanke mai hukunci wanda Allah ya saukar da bayanin wannan matsalar cikin alkur'ani mai girma suka yanke mai ɗayan abubuwa guda uku ko kashi ko ɗarmi ko kora wanda Allah ya ji ya tona asirin su ya faɗa mai Allah ya ce mai wa iz yamkuru bikal ladina a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw na'am wa yamkuruna wa yamkuru Allah haka wallahu makirin to shine Allah ke ba labari na cewa idan furbikal ladzina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke makirci gare ka ɗayan abubuwa guda uku yusbitu ka don su ɗarme ka cikin gida ka bar ita kana mu'amala da mutane au yi kuri ko su kore ka daga garin madina aw ka ko su wayan wa yamkuruna suna kulla wanga kaidin wa yamkuru Allah shi ko Allah yana kulla nashi Allah bai kaidi amma saboda muqabala an faɗi makirci suka kulla Allah ya ce kuma yana kulla irin nashi makirci a da halakar da su wallahu khairul makirin duk wani mai kulla makirci aka halakar da addini to kaidin da Allah ke kulla mai na halakar da shi ya yi nashi girma amma Allah ba azzalumi bane amma in ka tasan ma addinin sa da wasu manuhohi na sharri to shi abin da zai kulla maka na shi ya hina ka karfi saboda ya yi ka da dubara to lokacin aka faɗa manzo Allah shi kan shi sai ya yi hijira da ya yi hijira an hidda shi gidan shi shi da yan uwa ne sahabbai an raba wasu da dukiyarsu an raba wasu da gonakinsu aka zo madina sai allah madaukakin sarki ya yi musu izini a cikin suratul hajji ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu kuma wa inna allaha ala nasrihim laqadir allah madaukakin sarki ya ce uzina lillazina menene uzina lillazina yuqataluna eh? na'am uzina lil ladzina yuqataluna Allah ya yi izini ga waɗannan da ake yaƙa sabon manzon Allah ke ya yi izini gare su su yi su yi ramuwa su rama abin da aka yi musu bi annahum zulimu saboda an zalunce su an hidda su gidajen su araba su dukiyoyin su araba su da yankin su Allah ya ce ya yi musu izinin su dauki fansa dukiyoyinsu da mutanen makka suka tsare su ɗibi su samu yadda sun kai su tare dukiyoyin mutanen makka su mai da gami ga abin da aka kwace musu Allah ya ce kuma abin da ya sayi musu izini wallahi ba wai don ta'addance bi annahu zulim saboda an zalunce su mutum gidan uba ne a hana ya zama saboda ya bi Allah da manzon Allah dukiya ta an shi kun san wani sahabi da aka kawo kisa wanda alkur'ani ya kawo kisa suratul bakara cewa ya hito da dukiya ya hito zai hijira suka tare haura kuma suka mai suka tare suka ce wallahi baka tare nan da ya ce musu kun dai sanni ne mafi halbi cikin ku mutanen makka yau ba wanda ya kai ni aika kibiya ta zo ga rayuwa ya ce yau garin makka babu wanda ya kai ni halbi kuma kun san ina daga cikin marasa tsoro shine suhaibun rumi suka ce eh mun san da wannan amma dai maciyaci ka to gari nan ka yi arziki gari mu suka ce wallahi ba ka tayar dukiya ka taho shi ka arzuce ka zama miloniya ka tayar dukiyar mu kan manzo Allah wallahi fofo ba ta yi da da in halbi kaka in ka kaka wallahi ba ka tayar an kai cirko cirko ce shi ma in ni bar muku dukiyar ni tahiya ta ba komai ita dai ta ka damu ku suka ce ita ta ka damu yace ku tayi dukiya ta na wuri kaza ne aje ku dauka ku rabu da ni ibin manzo Allah suka ce to yi dan ciya shi ne allah ya ba da labarinsa a suratul bakara ya yi masa kyakkyawan yabo ina fatar an gane ta shi ne wannan dukiyoyin da aka kwata sai allah ya ce yanzu kan duk da an sa cuta an hana masu dukiyoyi su an koyo su allah ya yi izini ga mutanen nan su ɗauki fansa bi annahun zulimu saboda an zalunce su an bugi wasu an kori wasu daga gidaje an kwashe duke wasu kuma Allah ya ce inna la ala la laqadirun Allah game da taimakon su wallahi yana da cikakken iko zai taimake su wannan abin izini sai manzo Allah ya gane aika ayari in mutanen Makka suka yi zuwa Sham sai a sa rahoto sai an ji sun taso sun kamu hanya da raƙun masu an lodi sai a sa dan rahoto shi yasa aka yi yakin Badar tahiya na an kai a kame waɗannan ayarin fatakin nasu a kame dukiyoyi saboda madadin dukiyar da suka tsare makka sai allah ya sa dukiyarsu ta tsere sai aka gama hada sai aka kashe wasu manyan mutane aka kame wasu manyan mutane da sun yi dukiyar zama riba a ga abu jahali kasashe ya hidu abin da za a samu na dukiyar kahe a ga utuba bin rabi'a kasashe ya hidu abin da za a samu an kashe mutum mutum saba'in manya aka kame mutum saba'in mutum da arba'in an kashe muminai amma yan kaɗan nan ne a kashe musu wuce mutum bakwai ba ko kusa haka to wannan izinin sai manzon Allah in ya ji duk wani ɗan abu na su ya je wani guri sai ya tada ɗan wata runduna ƙarama sai ya ce ku je ku tare in kun samu a su kwatu dukiyar nan tasu saboda sun cuce kuma Allah ya ce ya yi muna izini mu tozarta su to wurin wannan ne sahabi jabir da abdullahi al-ansari yake faɗa muna ya ce ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya aike mu wata rana tarbu wani ayarin fatake wa amarra alaina aba ubaida radiyallahu anhu sai ya jagorantar a kanmu abu ubaida amiru bin jarra aminu hazihil umma na talaka iran li don mu je mu tare wani ayarin fatake na ƙuraishawa amma ga jagoran amintacce al'umma ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadana jiraban min tamrin manzo Allah yayi muna guzuri da wani yajjika guda gengen na dabino mutum 300 an ka ba su gengen guda an ka ce ga guzuri don babu ba a samu wani abin ba su ba sai shi ya ce lam na jidi lana lam ya jidi lana gaira bai samu wani sama wallahi da yana ba an zo Allah bai da mugunta an shaide shi wa kana bil mu'minin rahima ko bai samu wani sa ba jabir ya shaida cewa ba mugunta ta ba mutum 300 a ba su gengen guda na da biyu ya ce fa kana abu ubaida ta yi na tamratan tamratan abu ubaida shugabanmu yana ba mu a daya daya. a kewaya a ba kowa da biniya ɗaya wani mai tambaya nan take tambayi jabir ya ce faƙila fa kuntun tasna'una bi hato don in an baku da biniya kaka na kuka yi mata kala ya ce na musu haka ma ya musu sabiyu mukan ɗora tsutsa kamar yadda yaro yake tsutsa wanda bai da hakuran na sai ya ci gaba da tsutsa ko ya ce haka za ta zama cikin baki muna tsutsa muna tsutsa har ta ƙare sun mana sharabu alaiha min alma'i sai mu dan kurbo wani abu na ruwa a kanta ba ta kafi na yau mana ilan laili kuma sai wannan dan dabi da guda ta ishe mu har zuwa dare shikenan ba a sake ba mu wata sai kuma wa kunna nadribu bi isiyina ya yace mun kasance muna kakkabowa da sandunan mu ganyayyaki itace summa bulluhu bil ma'i sannan mu dan jika shi da ruwa dan ganyen dan samin na itace mu dan jike su su yi taushi fa na akuluhu sai mu ci kala yace fan dalakana muka ci gaba da tahiya muka ci gaba da tahiya ala sahilil bahri muna tahiya akan gaɓar gulbi kuka bi hanyar fadama ya ce mu je wuri a yari fatakin kure na nan za za mu tare tsurin nan ai a ce kuma mu kwace dukiyar nan mu dawo da ita mara dukiyar mu da a kwace nan ya ce kuna cikin ta ya kan gabar gobe cikin haka farufi alana ala sahilin bahari ka hayatil kasifi dakham ya ce kawai sai wani abu ya bayyana gare mu wani abu maɗaukaki a bakin gabar gurbi ka hayatil kasifi dakham kamar dai tudun yashi mai girma bakin gaba da muka ga wannan abin gudan shirki kahicen ba iyaka fa'ataina sai muka zo muka kalli wannan abin mina na Allah ya shi na ya tattara haka ko mina na ya tattara haka ga fa izahiya dabbatun tudu'a al'ambara sai gashi wata dabba ce Allah ya kaddari matatta ta yi bai bakin bakin kogi ana ce mata al'ambara faƙala abu ubai da sa abu ubai da shugaban bai ce mai tattu muce wanga musa yana ta mutu tun shekaran jiya muce sun makala sannan ce kai la ba musa yana ba nisa ya ce bal na hannu rusulu rasulillahi mu manzon manzannin manzon Allah ne zuwa ga inda manzon Allah aike mu kuma fi sabilillah ya aike mu zuwa yaƙi cikin tafarkin Allah wa ƙadil turirtum kuma alhali lalura ta kan muku Allah ko ya ce cikin alkur'ani an haramta cin motsai da kaza da kaza da kaza amma Allah ya ce kuma nil ya ce amma kai na tuno kai Allah ya ce kuma nilɗurra an haramta cin motsai da jini mai hurji da sokakkiya da dabbar da bisashe suka kashe karnuka da wadda ta kuma cikin rijiya ta mutu da wadda aka da sauransu ne ya ce amma kai ya na tuno mu baƙin manzannin manzon Allah ne zuwa inda ya aike mu kuma wagga dabba an ce an ɗauke mu na haramcin motsa in lalura ta kama Allah ya ce wa manil durra wanda duk lalura ta jingina zuwa ga cin motsa ba wai zaɓin kansa ba Allah ya ce tufala fala isma ne an ɗauke mai haramcin motsa yanzu ya zama halali gare shi don haka na tuno ku zauna mu diba sahabi jabir na abdullahi ke ba da labari ya ce faƙalu faƙala faƙala abu ubaida sai abu ubaida ya ce mai tattun an mun huce nan ya ce faƙatin tun fakulu ya ce ku zauna ku ɗibi naman ta kuci jabir na abdullahi ce faƙaƙamna alaihi shahara muka zauna gun wannan dabbar wata ɗaya wa nahnu salasu mi'atin muna mutum ɗari uku hatta na kai sai da mun kai kiba wacce ya samu nama Yarawa ɗaya aka ana soya, ana ci ya za a yi ainihin take mutum yana canza. ya ce wallahi sai da mun kai kiba wurin ya ce wani kadara aituna na tarifu min waƙabi ainihi bilkilal ya ce wallahi na gane mu mun shiga muna shiga cikin kwasfa kwasfa idonsa muna shiga da tulunan mu muna muna muna abin ga muna kwasa kitse cikin kwasfa ido sai mu shiga da tulunan mu muna dora kwasa abin ga kicin da abin ga abin ga kitchen sa da ya dararo wurin don haka haka muka samu kanmu ya ce birkilali abduhuna muna kwaso mai cikin wannan kusan ido na wannan dabba sai su shiga mutane ne manya amma su shiga da tuluna su cikin kusan ido idon ga babba na nika gani eh ya ce wa na kaɗa'u umin ha alfidara muna yanka gundodin nama ka sauri au ka kadari sauri muka yanko gunda mu tsara mu gunto kamar girman sa wanga namu mu yanku wata gabla babba mu tattalo ta yi girman shanu gana mu in ji jabir da abdullahi ya ce wala kan akaza minna abu ubaidata salasata ashara rajulan ya ce wata rana saboda ɗaya a gwada girman dabban nan abu ubaida ya ɗauki mutum goma sha uku daga cikin mu fa a kada fi wa ƙabi ainihi ya zaunar da su cikin kwasar idanun wannan dabbar mutum goma sha uku ya ce ya shigar da su cikin kwasar ya ce ku zauna mu gani saboda dai a kwatanta girman dabbar dabba ta girma da yawa eh mutum goma sha uku an an yi ta kwasa an yi ta kwasan mai ciki sai wuri ya zama abin da kogo sai ce ku shiga mu gani mutum nawa wanga abin ga kusa ido na shi ka dauka mutum goma sha uku sun ka shiga sun kai zazzaune ciki dabba ba karama ba ce ina fatar an gane ya ce wa a akaza dila a min adala'i wata rana ya ɗauki wanzu biyu cikin awanzu wannan dabbar ya yi musu haka ya kahi su ya hada su sama ina fatar an gane ya ce sai ya aza su da ya kama waɗannan wanzu fa a kama ha sun marahala a azama irin ma'ana da ya hada su ya yi musu haka ya kahe nan ya hada kan sama ya ce ya dubi mafi girman mafi tsawon raƙuma daga cikinmu ya aza mai kafu ya aza mai sirdi ya ce a hau a gitta wurin a gani ana kai karshe ne ko ba a kai ina wata an gane ya ce a zama ba irin ma'ana fa marra min ta hatiya ya biya karkashin waɗannan auzun bai kai gare su ba ta girma sai ya ce wata zau na min lahamihi haka dai muka ci gaba da wato guzuri da naman wannan dabbar al'ambar wa sha'ika muka duka ɗora gabloli kun san gaula suna hausa ne eh gablan nama ai suna wani guntu mai girma haka ko ya ce muka ɗora ɗiba gabloli na nama wannan dabban muna guzuri da su ya ce ma falamma na madina ta lokacin da muka dawo madina a ta taina rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai muka je gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a faɗa muna wancan ayarin an gano shi koko na yaƙi ya tsaya wurin dabba ba <laughs> ba a haɗa mana yaƙi ya ci gaba ko daga nan da da aka koshi aka ga kakila yanzu ka duk inda suke sun koma gida bari mu koma mu ko <laughs> ta shi ne ya ce muka koma gurin manzo Allah fa zakarna zalika lahu muka ambata mai abin da ya faru gare mu cikin tayyam fa qala huwa rizqun akhrajahu Allah lakum yace wannan arziki ne Allah ya yi muku daga cikin guri. dama Allah ya ce mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wallazina jahadu fina wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana kuma wa inna Allah la ma'al muhsinin Allah ya ce wanda duk yanda dogara ga Allah Allah zai isai sannan ya ce wallazina jahadu fina waɗansu kai kokari cikin al'amarin mu Allah ya ce wallahi tallahi la nahdiyannahum subulana za mu shiyar da su zuwa ga hanyoyi mu ai hanya addini kan guda ce ko inna dariqal haqqi wahidun ghairu muta'addidin hanya addini guda ce to waɗanne hanyoyi su ne hanyoyin Allah na ɗaukakawa na darajar tarwa ya mutunta ku cikin gari shirya da ku ga sana'o'i ya yi muku mutunci ya yi muku arziki ya aza ku ga gonamin da za ku tsere mu halaka ku duk wanda ke jihadi hadisin tirmizi ya faɗi wannan baro baro ya ce salasatu haqqun alallahi awluhum mutum uku Allah ya dora ma kai ne ya dora ma ne sai ya taimake su yace almujahidu fi sabilillahi mai kokari cikin tafarkin Allah Allah ya mai alkoli zai taimake shi yace sannan wannaki allazi yuridu afafa da wanda ya aure don ya kame kansa daga zina Allah zai arzuta shi yace wal mukatabu allazi yuridu al'ada'a da mutumin da ya dauki bashi tsakani da Allah larura ta jingina shi ba wata harkar banza ba kuma wallahi gani ya ta yana da nuyin biya shi ma Allah zai taimake shi da wanda zai yi biya kun ga an samu mujahidi cikin su shi ne Allah ya ce lana hadiyar su bulana wallahi za mu shiryar da mujahidai zuwa ga hanyoyin mu na daukaka da samu da arziki kuma Allah ya ce inna Allah lalle ne tabban Allah lama almuhsinina yana tare da masu kyautatawa don haka dan Allah in kuka ga malumman mu waɗanda Allah ya wa ɗaukaka da wuri suna talakawa wani ku ganai da jib ku da jib yake a ce kai da Allah malami ka ba da Allah ba haka nan na ku tuna lokacin da ana jifa su ina tuna wata rana tun tun tun kahin izala ina tare da su malam Usman birnin Kabi lokacin izala ta ko bayyana nan ba kwarai ina daji amma duk inda suka taho wa'azi sai an gayyace ni mun ka yi zo girma an ka ce omo omo ni adda kulki lokacin daji nake masu jiha ba su yi waje na wajen su suka yi ni ko ina tarewa duk inda an ka jiwa in kewaya can ni ko ba a kewa wuri na don ina rike da gwarza gegiyar sanda haka da kyar mun ka hita to akwai wasu kwanuka da an ka kwana kuma allah ya ga abin da mutane ga ke yi in kuka kalla su mala abazar da su hursu na sumi duka an yi wallahi na san lokacin da muka zuwa dubo shi argungu an kai shi bursuna argungu an garkar in ka zo gurin da yake sai ka yi kuka ga inda suke ga kashi inda ake wallahi zabban tausayi za ka jiran ka ya ɓaci to kaga yanzu suna an maɗauka kasu malam giro wata rana da mun ka zo muka dawo daga dogon baro muka hun ka zo kaduna muka dawo muna hanya sai ɗai giro ya kunce bayan dogon baro ya faɗo ƙaha guda tallaki wallahi tallahi haka nan ko ta mashi ya kawo mutu yana ta yana sumulmi mun kai wa alero da shi an ka ji sai bisa ga dogon baro na an ka kai shi masu dori wata tsohuwa ta ce kakku kama fa nan ta ta yi ta ɗebo kunu ka ce haba imani ya cika yaro tun da sahibin ci abinci ba aka ce a kama kawa ta yi a ɗarbe ba a ci sai ba to duka waɗannan abubuwa sun wuce yanzu in wani ya gana da chief sai ya ta jin bakin ciki kai da Allah giron mi kai da Allah da malam to ba haka nan na ba Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum maza subulana wa inna Allah la al muhsinina Allah yana tare da masu kyautatawa don haka tana nan ta gare ku Ka ku bakin ciki wallahi mutum ba hina hi zamani yayi na wani wata rana ku ne a wannan matsayin kuma arzikin ku zai na waɗannan malumman namu la mahalata saboda za ku kai inda lokacin da gwamnoni naku ciyamomi naku yan majalisa naku da dukkan sauran adibazoji da sauran sukuna arzikin ku zai gina mu nesa ba kusan don haka kada ka je ka aibanta dan uwanka wata rana ka dawo kai na adda matsayin nan sai kai ta mamaki ina fatar an gane Da haka nan ga shi na nan waɗanga bayan Allah sai Allah ya jawo musu arziki saboda alƙawalin sanatan yun mujahidai suna cikin tahiya kaka an kai ubangiji ya karbi rayuwar dabba ke kawo ta bisa hanya su don ɗaya ya yi alƙawali duk wanda ya ta zuwa jihadi ya kama tawarkin Allah Allah ya bi alƙawali sai ya taimake shi don haka sai ya gaskata musu wannan alkawalin sai gashi sun kaci nama waɗanda ba su samun ko abincin kunu su sha sai gasu yau sun ci nama sun yi gundodi sun yi jikkuna jikkuna har sun dawo sun yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma Jabir dan Abdullah yake cewa da muka dawo muka da manzo Allah ya ce huwa rizqun akarajahu Allahu lakum wallahi wani arziki ne kawai Allah ya tabbu daga cikin gulbi fa hal ma'akum min lahmihi shay'un hunana fatud'imuna ko cikin wannan naman da kuka samu ja akwai rago wasa tare da ku ciyar da mu suka ce eh ya manzo Allah a Jabir dan Abdullahi ce fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu fa muka aika ma manzo Allah wani abu daga wannan nama wannan wannan dabbar kuma manzo Allah ya ci shi kun ya halatta an halatta shi ƙaulan wa fi'ilan shin manzon Allah ga wannan naman tabbatarwa ne da halaliya ne ko ba haka ba sannan maganar da ya ce huwa rizqun saqahu Allahu lakum kuma tabbatarwa ne sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dabbobin da suke na ruwa ba su rayuwa sai ruwa ba su da motsai Allah ya faɗa nasin alkur'ani a suratul ma'ida dabbobin da an masu rayuwa ba su hita ruwa cikin ruwa ka rayuwarsu ba su da motsai in ka isko su matattu kama kan kadai abinda da dai ba a ci wanda ya rubi saboda yana yawa su ƙwayoyin cuta wasu ƙuda sun kawo wani rashin lahiya kakka ci rubabbe ka je ka ɗauki wata cuta wadda da ba cikin naman take ba kuwa ce ta ko kare na ya ciyar raga ya sa kwayoyin cuta ko wata dabba daga ciki to nan ɗaya aka haramta cin naman gulbi wanda aka isko matacci ba a cin rubabbe amma inda yana cikin lahiya tai bai canza ba ya halatta ka ci abinka ina fatar an gane yan uwa musulmi wannan hadisi imamu muslim ya roito shi a cikin ingantaccen littafin na nashi hadisi na 1935 a zo sahih muslim a gani ya ce nanan ga aljirabu wi'a'un min jildin to ai na fassara muku shi ba sai na da ko a fassara na fassara a cikin hadisi ya ce wa an asma bintu yazida an samo daga asma bintu yazida radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita qalat ta ce kana kummu qamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila rufq ta ce hannun rigar hannun hannun rigar manzo Allah hannun taguwarsa don mahiya ba su riguna taguloni na suke jallabiya ta ce hannun rigar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa wuyan hannu arrusku kuna ya fassara shi wa rusku bisini aidan huwa al-mifsalu bainal kaffi was abinda ake ce marusku shine tsakanin tafi da wuya hannu da damce wannan tsakanin tafi da wangana a sa'id wannan kashin na damce kenan nan nan hannun rigar manzo Allah bai wuce wancan da mun ka fara ɗayi kwanuka kun sa abubuwa na yayi na yi suka suna kewayawa su zarce su wuce ba daidai yake ba wannan abin amma irin ta zarce din nan hannu sai ya ɗai kusan shigowa sai an kame in za a ci abinci rigar tana jan ƙasa wanda wani ɗan show ya kawo ɗan lokaci amma yanzu allah ta yi kuma an dawo da yan tukunoni kanana kanana amma an yi ɗan lokacin da riga za a yi bunjume miya tana ja ga ƙasa kuma hannu ya shige nan ga in baka yaka nan baka maka ɗan buga baka yi daidai da show ɗin da ke gudana ba to manzon allah dai hannu rigarsa bakin nan wuya hannu shi a sunnarsa don haka mai so ya kwaikwayi manzon Allah cikin harkar tufahi to haka zai tsaya ko da ya ga wani abokinsa ya yi ba shi abokin ka koyi da shi ba manzon Allah kake koyi da shi duk da Allah ya keɓance mana manzon Allah ya ce menene laqad kana lakum wa وذكر Allah ubangiji ya ce laqad wallahi tabban kana lakum fi rasulillahi uswatu hasanatun abin koyi kyakkyawa ya kasance gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane waye wayewa a duniya ya fi kowane madaukaki daukaka a duniya don haka koyi gare shi ga lada ga tsafta ga kusanci ga Allah madaukakin sarki yanzu sai ka sai ka sai ka fita kaje wurin wayayyun mutane har da na ƙauye na ina wani tasha wanda adda wasu waye ga wasu gayu gayu amma kauyawa ga talauci ga son gayu sai ka ga mutum ya yi abin ga jeans ina ka ga ya dan askin nan da ake ce ma ka cika sheki kun san shi ko akwai askin da ake ce ma ka cika sheki ko kuma kyale uban duk ana yi mai lakabi da haka ya hausa ya suna yi mai lakabi da ko bobi brown komi to sai haka mutumin su ya yi wani wani a tuk a yan aske nan ga wanda haramun ne haram mutum ya yi kwakwahe din na ya ɗebe na ya ɗebe na ya sake wancan haramu shi ba dan dambe bena ba mikan da irin aske waɗanda ba su da mutunci ba a yi don haka in kun ga yaran musu na yi musu wa'azi ƙauyenci na ba ci gaba ne ba ƙauyenci na an gane to sai ka ga mutumin su ya sa jinsin na yayi makal makal makal don jifa ta yanka kabi yana ciko dole sai ya irin wanda abin nan sai ga yayi makal makal can kasa yi dawan dawan da mai da kashi da komi wai kuma shi jin ya kaiwa ga mashaci da higa kaiwa duk ya kaiwa yi wata amma ga wando in ya taba in ya biya kuka abinci ka baka ishin abinci zan ban tausayi ina fatar an gane kun san in mutumin da bai da arziki bai da ilimin ce zai yi wani abu na kwaikwayon wasu mutane sai ya kwaikwaye su bai kai su ba ya hito ma'ana ta kuma bai kai waɗancan ba kamar mace ta yi kwaikwayon zama namiji ba ta kai namiji ba ta koma mace shi kenan ta tambaɗe tsakiya wallahi na ce muku ina fatar an gane don haka a yi hattara da irin waɗannan abubuwa manzon allah wuya rigarsa bakin nan duk abin da ya dubu akan kanan ita ta farkin manzon allah ne can kuma mun karanta tun daga fikihun malikiya risala ya ce izratul mu'mini min nisfi saƙi wala ba asa fi ma fokal a bayani man jarra saubahu lam yanzu illahu ila man jarra saubahu kuwa la'an yace min mumini kan rabin Ya yace amma wallahi ba laihi ga abin da ya wuce rabin kauri ya kai ido birbishin idon sau ya zan sama ga idon sau in ya zama sama ga idon sau baka da wani abin zargi yace amma duk wanda ya wuce madarmin sa ya wuce idon sau din sai gangara kasa yace to ranar tashiyar kiyama Allah baya duban shi dubi rahama kun ga kenan wajen tufahi ma sai mu sa ido kada mu je mutum ya ga kamar ya dan birge bai birge kowa ba kuma sannan ya saba ma ubangijinsa kuma ya yi butulcin ni'imar da Allah ya mai kuma a rubuta mai zunubi don haka kada mu yarda ni'imar da Allah ya mu da ta kai mu wanda muke da iko muna da karhi bayan ga tsafta in ka dauke wannan ka daga daga ƙasa ga tsaftar da aka nan in kai sakaci ne sai ka can kasan nan shi ka rigan mutuwa shi ka rigan dauɗa sai kai in kana bari wandon kai kai kasa ko ka wanke akwai lokacin da dauda ba ta sake saboda saboda malkashi da ya tabi dauda kuma ka takai sai ta kame ko ai wanki ba ta ita kuma nan na zai fara mutuwa to wannan duka sai ya karantar da mu wanda aka faɗa muna wuyar rigan manzon Allah haka madarminsa kuma haka ya faɗa tuwan mumini muri kula da abin da mumini suke Allah ya taimake mu hadisi mu na gaba aka cewa an jabir radiyallahu anhu an samu daga jabir da abdullahi Allah shi yarda da shi kala ya ce inna kunna yawmal handaki mun kasance ranar da aka yi gazotu handak shekara ta biyar a bayan hijira na hafiru mun kasance muna ginan rami abinda a tushen ginan ramin ga lokacin da aka yi yakin badar aka kashe mutum 40 aka mutum 70 aka mutum 70 ƙurai shawa dukiyar nan da ta tsere sai an ka zo an ka ce don Allah kowa shi ya he dukiyar ka aje ta don ya don mai da daukar fansa ga Muhammadu ya gada. to su kun ga dai da walakanci don Allah kowa ya yi kowa ya ce wallahi ya hita a so makamai a tanadi mazaje da za a dauki wansa. sai shekara ta biyu an ka sake zuwa an ka yakin duhu an ka isko manzo Allah a cikin garin Madina an kai ta shawarwari ya za a yi su Abdullahi dan Ubayyu suka ce to yadda muka saba garin ga al'adar mu ta yaki in wasu za su kawo muna hari za mu yi zaman mu cikin gari su shigo gari ba san wa ina mutane suke ba sai mu hada karhi da mata a ɗora jihon su ga katanga ana bugun su da taɓare maza suna can su yi sansani mata na nan da ke taɓare su kafin a jima komi ƙarfin runduna sai mu rusa siyar suka ce a'a ba mu zo yaƙin badar ba za a sake bari mu wallahi tallahi muka yau muna ita a bikin hajji suka matsa manzo Allah bai ji daɗi bai ce to shikenan sai shiga sai ya ɗarmu ta ratayo takobinsa sai suka ga fuskar manzo Allah ta yi gini gini suka ce jam manzo Allah don Allah a fasa ya ce a'a haramun ne gaba annabi iya riga ya rata yau ma'alumma zana ya iya fasa haram don haka a daita yi wanda Allah ya kaddara an ka tahiko sai da an kai rabin hanya abdullahi bin Ubaici wai don me za mu yi ta mu an karɓa shawarar mu yan yara ƙanana sun kawo shawara an yadda ta mu a matsayin mu dattijawa waɗanda wasu mu sun girmama manzo Allah wasu wari ne a cewa mu ba mu bakin komi yan yara an karba shawarar su ya ce cika da Allah mu koma mu kai kanmu ga malaka ya komo da wajen mutum 300 cikin mutum dubu an tsare an tsare waɗancan da suka tai wani zuciya ta ta fara dar dar dar su wani kan sun koma wasu <laughs> wannan shi ne an gane shi ya samu jahili in ka zo hajjin hama an ka za ka gudu kashe ka za a yi halbe ka za a yi ka mutu ba a son ka kada razana cikin zukatan yan uwanka sojoji kashewa za a yi kai tsaye a aika ka lahira saboda kaka kada ma yan uwa razana sai dai sun ka dawo wasu an ka zo yakin uhudu manzo Allah ya raba runduna kashi biyu ya ce waɗanga gangare waɗanga sama ya ce ku ku hau jabalun rumati mahajjata sun gane dan duci na yana nan har yanzu an rage shi don tarihi ku hau nan ducin ga kuna leƙon duk inda wani zai fito muna tsare muna baya ku ka'ai muna tashin gilme an ka je an ka kara cikin rahin nan manzo Allah suka yi rinja aka kori kahirai ana kwasan ganima ana kama dawakinsu sai dai waɗancan na sama suka ce kai da Allah mutai an gama yaƙi Komandansu Abdullahi bin Jubair ya ce a ku tuna manzo Allah ya ce in an ci nasara a kansu in sun ci nasara kan mu daga nan sai shi ya kira mu wasu suka ce kai yana nuhin wato mu tsara a gani wa ga nasara ta nuna waɗancan sun rija mu ɗaya ta kwashi ganima da mu suna gangaro a shek khalid bin walid lokacin mai musulunta bai na nan yayo tashin girbe na nan bayan dan duci nan da ruduna mai karfi suna gangarawa sai ya tako bayan su ya isko mutum bakwai dinan da tare da abdullahi bin jubair ya kashe su sai aka gangaro bayan su manzon allah aka aka aka kashi mutane wajen mutum saba'in hadda hamza na abdul mutallib baffan manzon allah aka karya ma manzon allah aure an ka samu jarrabawa kun ga sabo matsala ne ga musulmai sabon ga shi na Allah in ka karanta Ali Imran za ka ga sakamako abin da ya kawo wanga matsala min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya gwada muku abin da kuka so sabon ku sai jawo muku matsala har kun ga abin da kuka so matsala to wannan yakin ya kara an kai kare jini birji ba a ji dadi ba su ma ƙuresha ba su ji dadi ba sai dai suka koma an karbu haka nan dai ba a ji daɗi ba amma gaskiya sahabbai sun yi wahala saboda sakon da suka yi suka koma ba shi nasara ba har yanzu wanda aka so sun aka yi dai a kai ga manzo Allah a kashe shi to da suka koma ana nan sai aka ci gaba da tanadi kuma a take dawowa da wasu jama'a masu yawa sai suka je suka gayyato kabilu daban-daban gada fana suwa suwa suka gayyato ayarin sojoji gudan masu yawa madina ba a wuce dubu sun kataho da runduna ta wajen soja dubu goma sha biyu shekara ta biyar suna ta an ka faɗa manzon Allah yan rahoton da ke zuwa sai suka ce musu ga mutane nan ta kuma kun ji adadin da suka kama don manzo ya tambaye raƙumi nawa suka ci gani aka faɗa musu ya ce to kimanin su mutum kaza suka taho sai salmanul farisi za a hita bakin gari a sansani ya kan kanmu ya kana ya manzo Allah mu can farisa ina a farisa iran yace mucan mu can farisa in muna yaƙi in runduna ta towar da ba mu ima zagaye gari mu muka yi da gina in mun zagaye gari da gina su taho su rasa hita su rasa shiga mu rasa hita a tsaya a ita halbe halbe mu cikin gidaje muke muna da ruwa muna da abinci su ko guzurin su cikin jikuna yake karewa ya kai dole su gaji su koma ko mu rinjaye a kan an ka ce wallahi ko shawarar ka taka ta salmanu gaskiya ce sai aka kawai aka a zaka dubi wasu inda duwatsu inda aka hito madina daga duci zuwa duci nan na an shiga guda sai an ka gina an ka sai a dibi zira'i goma a ba mutum goma a ba su digogi to shine jabir na abdullahi yake faɗa muna cewa a lokacin da in na kunna yau malhandaki mun kasance ranar da aka yi gazotu handak ranar gina ramin nan da aka kewaye madina da shi na hafiru mun kasance muna gina ba'ara dat kuduyatun shadidatun sai wani wata ma'ana amine ne ake ce mai sai wani fako wani fako cikin gina kana kai ga wata ƙasa ƙasa ta amma ka yi gina sai ka gaji nan shi ya ga shekarar sula inda da tashi akwai irin wannan wannan in ka dan gina ka dan ka wuce sai ka kai ga wata ƙasa kamar duci ta kai tsara sai ka gaji sai an jika da ruwa sai ya ce muka kai ga wata irin wani fako mai tsananin ƙarfi da aka je an ka sara an gaji diga ba ta kama shi fa ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi gurin manzo Allah fa qalu hadhihi kuduyatun aradat fil handaqi suka ce manzo Allah ga wata kasa mai mugun karhi wani fako ya gito cikin ramin nan da muke gida babu an sara an gaji ba ya sare shi fa qala yace ana nazilu kenan ni ta kai inda ni kai na zan sauka in gina sun makama manzo Allah sai ya zama na tsaye wa badanhu ma'asumun bi hajarin manzon Allah a wannan lokacin da ya zabura ta maza ɗaya ta an kai saboda tsananin yunwa sai da ya tattali falalle ya ɗan ƙarma ga cikinsa don ka iska ya ɗauke shi ya faɗi mafi mafi mafi ɗaukakan talikai sai ya ɗan samu ɗan duci ya ɗarma ga cikinsa kan iska ya ja shi ya ga yana tangaɗi yan uwa me yasa aka karanta mana wannan kisa don musamman gabatan mu rayuwar da suka yi duk yabo gada aka yi musu duk soyayya gada da a gare su ga Allah ba soyayya ce ta an ni'imtar da su ba tattalin su na an kai saboda su girma a idon Allah tarihin su ya kosa a duniya saboda darajar su ta girma ranar tashi shi na aka ce manzon Allah sai ya zabura da ya zo din aka ce cikin sana karme da dutse wala bisna salasata ayyamin muka zauna kwana uku ana ta ana tsara ana ta gina rami la nazuku zawakan ba mu ɗanɗana wani abin ɗanɗana ga ba babu wani abinci babu ce ce fa aka zan biyu sallallahu alaihi wasallam ne iwala sai manzo Allah ya karbi diga da ya karbi diga fadara ba sai ya sara yayi sara uku yayi kabbara in ya sara ƙasa ta amma sai wuta ta yi barci ya sara ɗaya yayi kabbara ya sake ya sara yayi kabbara ya sake ya kabbara sai dai abin da ya zama kamar yashi mai malala sai ce kun san abin da ni kai muku bishara da shi ya ce wallahi cikin tsarin gada ne hutar gada tabbaska an gwada mini za mu ci nasara a kan rumawa da mutanen faris kamar a ce za mu yanzu najeriya za ta rinjayi eh, amerika da ingila muna hukai kowa dubi wanda ya kai da a share wani mi a ha'a da allah bai ce mi wani ko tutu babu ayyuwa da tutu ga dai ba mu yiwa daji wai a ce mana wai za a mallaki faris yau ga mu garin ga tutu dai ba ka yiwa daji wai a faɗa mana cewa za a mallaki faris da ru da Allah wa ne mun dai jiya mu'mine su ce wallahi gaskiya na duk da manzon Allah ya faɗe wallahi tallahi bai taɓa ƙarya ba ko yana yaro balo yanzu balo yanzu yake manzon Allah gaskiya na za a mallake su in Allah ya so ina fatar an gane shine aka ce da abin nan da ya buga wannan fadar ba fa'ada kasiban ahayal sai wannan wannan fakon ya zama kasiban kamar wani tudu ahayala mai taushi mai malala au ahayama ɗayan kalmomin ga guda biyu an ka faɗi shakku mina rawi ahayama ya ce ko ko kuma ahayala ɗayan su abinda dai ake nufi da kowace su ta ya koma kamar yashi mai malala ina fatar an gane ya ce fakultu sai nan nigga wannan dutsen da nigga gani ga cikin manzo Allah in ji Jabir ya ce fakultu sai ni ci ya rasulullahi ya manzo Allah i izal. izalli ilal baiti don Allah manzo Allah dan yi mini izini in zo gida nan na aka saukar da ayar ga innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu fi amrin jami'in innamal mu'minuna allazina amanu billahi gaskiya فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم نعم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله دمي إن الله غفور رحيم أولا جنا حندك لآية كتسوك يا هو dama shi na Allah ya faɗa mai don wuya ta yi wuya sai Allah ya ce innal ladina minene innamal mu'minuna amanu billahi wa rasuli abinda an mu'mine ne gaskiya su ne suka yi imani da Allah da manzon don haka matsayin waɗannan fa idan azanu ka li da sha'ani idan suka neme ka izini ga sashen shanonin su wani ya ce ma yana son ya je ya dan dar mirakumi ne ko ya dan ba da yan da binne ne ruwa ya ce fa azalli ma shi ita min kai izini ga wanda ka so daga cikin su wasta gafir lahumullah ka roƙan musu Allah gafara saboda dan wannan yanzu ga ana didi ma harka addini ya ɗaukaka mutum ya dan tuno da wallahi gona kai ta ciki shirwa kamar dan rauni na ina fatar an gane ana harkar lahira ana harkar Allah ka tuno da duniya kana son ta lalace don Allah baka ba ka ji ga rauni na sai Allah ce roƙan musu Allah dan wannan rauni kada Allah hirke su da wannan abu kuma in ka roƙan musu inna allaha gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai shi na yace nan take da ni ka ciki manzo Allah karbe da duci don yiwa sai ni ciya ya manzon Allah i izallif ila albayt kai mini izini in zo gida fa qultu yayi mini izni fa qultu li imrati sai ni koma ni ciya mai daki na ra'aytu bin nabi shay'an ma fi zalika sabrun yace wallahi na goni yana yi ga manzon Allah ba ni ya hakuri ga yana ga manzon Allah yake ci fa indaki shay'un da Allah guri ki ko akwai dan wani abin da ya rage gidan ga yau fa qalat indi sha'irun tace ina da dan sa'i guda na sha'ir wa kun sannan muna da dan wani jarniri kun san jarniri ba ku san shi ba yan dabbar da ake ba madara a raba ta da uwarta sai a rika sha ta saba da biyan mutane cikin gida ba uwarta ta kabi ba ita dama ko ci ko raba ta an kai da uwa ko ko wani ya baka ita kyauta ko wani makamancin sa hakan da ta ce to muna da muna da wata ya wata dan jarniri ma'ana wata ya sababbiya wadda ke biye da ya akuya yace da haka ce fa zabahatu anaka sai ni yanki yawan na akuyar wada hantu sha'ira sai ni nike wannan ni darji ma'ana ni rede don wani lokacin rida aka yi ba nika ba sai ni rede wannan dan sa'in guda na shahirin hatta ji annan lahama fil burmati sai da muka ɗauki wannan naman ni sassare muka kaɗa shi cikin talle shine burma an gane ko ya ce summa ji'itun nabiyya sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wal ajinu kadin kasar wal burmatu bainal asafiya yace sai ni zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajinu kadin kasara shi wannan wannan abin ga garin na na sha'ir an riga an nike shi wal burmatu bainal asafi shi ko tallin mu na nama na akuya ga yana kan murhu al asafi ita abin ga duwatsun murhu guda uku sune ake cima al asafi an gane ko yace kada kada tandaju abin ya kusan wannan ya akuya ta dafu ta ta nina qultu sai ni ce manzo Allah du'ayimun to a yi mulli ya manzo Allah na dan shine wani dan abinci gida dan kadan ne da ya zo ya dawa manzo Allah ra da ni ce mai haka nan fa kum anta ya rasulullahi wa rajulun aw rajula don Allah manzo Allah tashi ko kai da wani ko kai da mutum biyu an san ga dabi'a bai ta yayi bar Umar bai ta yayi bar Abubakar yace ta haida mutum guda ko mutum guda ka dan samu abin da kace inji Jabir da Abdullah fa qala yace kam huwa manzo Allah ya ce mai mi akimani yawan sa fa kartu lausai ne an bata mai cewa sa'i guda na manzo Allah da ya akuya karama faƙala kasirun dayyib ce mai yawa ne kuma mai kyau ne in Allah ya so kullaha la tanzi burmata wala walala khubza min tanuri shi ka faɗa mata kada ta sauke wannan tallin bisa ga wuta hakanan kada ta kada ta sauke wannan tandar ma'ana ka aiko mi hatta atiya sai na zo da kai faƙala ƙumu sai ce masa habbai duk fita mu ta yi faƙamal muhajiru na wal ansar sai muhajirai da ansar duk an ka taso kuma dama ta ce to haka ka tafi ka faɗa manzo Allah a kwasu mutane mu kunya ina fatar an gane manzo Allah da aka faɗa mace duk ku taso ya bi ya shirya mu na liyafa jama'a da Allah wanda ya kwana uku ya ji an ce ga liyafa me ka jira lai ba a jiran komi gaba ɗaya sai an kaltu alaiha jabir ɗan abdullahi ce sai ni toni mata ta fa kultu. wai haki kai conki wanci an yau ja annabi wal muhajirun wal ansar wallahi da annabi da muhajirai da ansar duk gaba ɗaya an taso wa man ma'ahu da wanda tare da su da bakin da suka yi to da basu kurare qalat hal sa'alaka tace to ya tambayka Kultu na'am eh ya tambayi na yi bayani qala udkhulu sai manzo Allah ya ce duk ku shigo wala ta da wala daru wala mine wala ta dagadu kada ku yi mace matso matso mana mine tun kuɗe ɗaya kada ku tun kuɗi junan ku gwada soyayya tsakanin ku yi one by one ma'ana ku yi layi a shigo ɗaya ɗaya kada ku ɗora wanga ya ɗora walla shi ya hincin ta wani ya shiga ya ce kanku a kanan ko Allah ku gwada soyayya tsakanin ku kada wani ya gwada ma ɗan uwansa ya hiso ya samu kayan ɗan uwansa an gane ko yanwa an karantar da mu da ya kamata mu shiga jirgin mu shiga mota cin abinci ya kamata a ce mu sani ka gwada dan uwan ka son iya tai duk da an ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir in hmm, kai ba shi ba gahi ga yana hadisin da yace ban ji ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to wanga shi na manzo Allah ya fada musu nan yace kada ai maso maso wani ya tuku wani ko kadan ai jeri ɗaya ɗaya a shiga shine aka ce waje ala ya kasirul kumza sai ya ci gaba da ya tsugunna shi kusa ga ya zauna kusa ga mai masa shi ka ɗauko masa ya gunce ya aza cikin ɗan abin aza na ci wa ya ji alu alaihi lahama sai ya ɗan ɗebo naman nan da a cikin talle sai ya yi mai abin miya da shi ya ci wa yi mirul burmata sai ya ɗan mai da maruhin talle wata nura sannan ya dan ya dan ruhe ya dan kare wannan wannan abin wannan abin ga tanda din da ganin mutane yace iza akhadha minhu in ya diba sai ya ruhe in ya diba sai ya ruhe yace wa yuqarribu ila ashabi da duk ya debo sai ya ce ku rika nan ga tai ku goma ku summa yanzu sannan ya sake debowa falam ya zal ya kasiru wa ya garifu bai gushe bai na kakkalla masa yana sawa ya aza mata dan dan romuwan nan hatta shabi'u sai da suka koshi wa baqiya minhu sai ya rage shi kadai fa qala kuli hadha wa hadi yace ki ci wannan kuma ki ba makwata kyauta fa innan nasa asabatun maja'atun yace saboda ke ga mutane sun ci da saboda yunwa ta safe su amma dan wannan sa'in guda shi ya ishe mutum ga wata ruwaya mutum uku ga wata ruwaya mutum dubu amma ruwaya mutum dubu ta hiya kila ma ta cikin wannan wata ruwaya ta daban aka ce wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu aka wagga matsala ta faru menene wannan hadisin yake gwada muna yana gwada muna wahadatul muslimina yana gwada muna kadaitan musulmi sannan wa shu'uru ba'dihim bi hajati ba'din da kuma jin yadda ake son musulmi ka ji bukatar dan uwanka ta kace damuwar shi damuwar ka ci wa isaruhu gairahu mimma indahu a sannan kuma da yadda ake son musulmi ya yi ta abin da a gurin shi ya ba wani kalli jabir kallon manzon Allah na yi sai ce bari a ta gida Allah bai wa ce muna da wani abu gida manzon Allah yana cikin wata halayya shi ko manzo Allah ana haɗa mai ya kwaso gayya gaba ɗaya saboda baya halatta manzo ya ci mabiyansa ba su ba kuma gashi yaƙi shi ya gaito su a to a yaƙi shi ya kawo musu wagga matsala ta jihadi shi ya kira zuwa ga kalima daga kalimar Allah batu ya je kan cikin sai ya dawo ba ta yiwuwa gare sai ce duk ku taso mu tai kuma bai ci ya ci gaba da kallawa yana ba sai suka koshi ya rage sannan ya ci wannan yana gwada mu yadda wato shi na cewa bayanu mada ta asirin imani wa lahi lil mu'minina wannan yana gwada mu zangon in imani ya kafu a zuciya yana gwada mu yadda yake aiki cikin tarayya kuma wa lahi lil mu'minina kuma da yadda Allah yake kula da rayuwar muminai ya ce fa'alar mumini ke zan ya zama wajibi a kan mumini iya kalli abin da ya faru cikin hadisin ga an yabu zula aka sa kudurati ya miƙa mafi mafi girman ikon da aka gare shi wa imkaniyatihi da abin da yake yi wa an ya sika fi nasarillahi kuma ya aminta da cewa fa Allah mai taimako ne wala alai kuma in yadda dogara ga Allah kai ya damu ana jaha sa'ayahu am in yasa zai yi abin da Allah ya sa shi kai ya damu da an ci nasara ko ba a ci nasara ba inda ya mutu cikin wa Allah da'a ko bai ci nasara ba inda ya cikin wa Allah da'a ya to kai ya damu shi ya ci nasara wanda ya ci yatta aikin Allah ya ci nasara ya ci nasara wanda ya mutu cikin aikin Allah shi ya ci nasara ko ba shi ya ci nasara ba yace ce to wannan hadisi yana karantar da mu wannan abin ya ce sannan in hazama in in hazama am in tasara abin hazama shi ya ci nasara ko ko ya kasa ya ce li'annar kullum lillahi saboda da cin nasarar da roshewa duka daga hannun Allah shi shi ka ba da nasara kuma shi ka roshewa don haka nan ga kan mumin ya damu ya fa'alu ma ya sha'u ya ya ma shi ne Allah ya kawo ayati wala yansuranna mai man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun azizun Allah yana taimakon wanda ke taimakonsa saboda lalle Allah mai tsananin karfi ne kuma gagarau ne wannan hadisin akwai wata ruwaya da za mu karanta jibi Allah ɗauki sarki ya kai mu na rai bai kare ba don ya ce wa fi to amma kuma ga lokacin mu yayi hali ne ko ba haka ba don haka za mu dakata na muttafaqun alaihi sai jimi Allah ya kai mu da rai sai muka samu dama daga gare shi sai mu dora ga waggarwa a jimina na ita koya ta zo don hadisi guda zai taho wani ga wanda ya ruwaito shi wani ga wanda ya ruwaito shi sai a samu kari wanda wani bai faɗa ba cikin ruwayar wani wannan ya rage gurgudun kaihin hankalin wani da basirar da Allah ya ba ta yanki abubuwa don haka abin da mu karanto daidai Allah ubangiji ya amfane mu da shi ya yi muna albarka da karatun mai kara muna imani da halaye na gari wanda zai zama sanadiyar mu arzuta da shi mu ɗaukaka duniya da lahira kuma waɗanda suke da yalwa a cikin mu Allah ya kara musu ya tsare musu waɗanda ba su da a cikin mu Allah ya sauƙaƙe musu matsayin da suke a ciki masu lahiya a cikin mu Allah ya tsare musu lahiya su ya ba su iko amfani da ita wajen neman yarda Allah marasa lahiya daga cikin mu ubangiji Allah ya ba su lahiya in ko masu mutuwa ne Allah ya karbe su bisa ga kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah